أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين amma بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barakatuhu yan uwa masu albarka ina yi mana barka da saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci kamar yadda muka ga sanarwa ɗazu cewa insha Allahu a daidai wannan lokaci za mu tattauna dangane da wata mas'ala wadda take muhimmiya wadda ta taso wadda bid'a ce wadda take mai ban mamaki Bidi'ar kasafta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gida biyu a ce wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama guda biyu ne da akwai babba da akwai karami da akwai mai amfani da akwai kuma mara amfani wanda wannan babu shakka duk mutumin da yake musulmi na kirki wanda yake kishi na haƙiƙa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hankalinsa zai tashi matuƙa lokacin da iji wannan barna domin ba lalle kunni ya taɓa jin barna mai kama da ita ba amma kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari a cikin alkur'ani cewa yana saukar da ayoyi na alkur'ani domin su zama shari'a zuwa ga mutane amma lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya sai kaga ayar tana yin aiki guda biyu masu imani tana ƙara musu imani waɗanda suke suna da datti da ƙazanta a cikin zuciyarsu sai kaga wannan sura ko wannan aya ta ƙara kaɗa su daji a cikin suratu tauba Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim famatu wa hum kafirun to irin wannan ita ce abad da ta faru a sakamakon aya da Allah tabaraka wa ya saukar akwai aya a cikin suratul shura sannan kuma da akwai aya a cikin suratul qasas aya cikin suratul shura ita ce wadda Allah tabaraka wa yake cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa innaka latahdi ila siratal mustaqim Allah tabaraka wataala yake gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa tabbas kai annabi sallallahu alaihi wasallama kana shiryarwa zuwa ga tafarki wanda yake miƙaƙƙe madaidaici sannan kuma aya cikin suratul qasas Allah tabaraka wataala yace da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha cewa ya rasulullah baka shiryar da wanda kaga dama face wanda yake yin shiriya shine Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake shiryar da wanda ya so wanda duk wanda ya koma littattafai na malamai waɗanda suka yi tafsir da bayani akan irin waɗannan ayoyi sun yi bayani gamsashe na ilimi akan cewa babu wani cin karo contradiction tsakanin waɗannan ayoyin guda biyu kowace aya ce da take kunshe da saƙo wanda ike na kamala da cika da isa da kuma nuna buwayar Allah tabaraka wa ta'ala wanda ayar farko wadda take nuni zuwa ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici babu saɓani tsakanin malamai akan cewa shiryar da Allah tabaraka wata'ala yake magana a kanta a cikin wannan aya shine shiriya ta nuni annabi sallallahu alaihi wasallama mai shiryarwa ne ta fuskar yin wa'azi da nusarwa da jan hankali zuwa ga al'umma zuwa ga abin da zai kai su zuwa ga gaci zuwa ga tudun mun tsira zuwa ga samun yardar Allah tabaraka wa ta'ala zai karanta alqur'ani zai musu wa'azi zai rusar da su wannan bayanai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune shari'a shari'a ta nuni shari'a ta wa'azi to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba kuma daga cikin bayinsa sai ya wa wanda ya so da rahama sai Allah ya kimsa masa karɓar shari'a amma annabi sallallahu alaihi wasallam baya halatta shari'a baya kirkirar shari'a ya bude zuciyar mutum ya tusa a ciki wannan shine abin da aya farko take nufi da Allah tabaraka wa ta'ala yace manzo sallallahu alaihi wasallama yana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici shine shiryarwa ta hanyar nuni da bayani da wa'azi ita kuma aya ta biyu ta cikin suratul qasas da Allah tabaraka wa ta'ala yace da manzo sallallahu alaihi wasallama innaka la tahdi man ahbabt wanda dukkanin malamai sun haɗu Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ita ne a cikin abin da ya shafi sha'anin Abu Talib mahaifin Sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kare da gare shi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya so baffan nan nasa ya musulunta Abu Talib bai musulunta ba Annabi sallama yayyayyayi bai musulunta ba karshe Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara masa mutuwa ba a bisa furta kalmar shahada ba wannan abu sai ya damu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon girmamawa zuwa ga manzo Allah sallama da kuma yin rarrashi zuwa gare shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar masa da wannan ayar akan cewa innaka la tahdi man ahbabta tunda dama shiriyar ai ba da ikon karɓar shiriyar wannan abun a hannun Allah yake wannan shine bayanin da malamai suka yi duk wanda ya koma littattafai zai samu da bayani mai faɗi sama da wannan wanda malamai sun kawo bayani daki-daki akan kowace aya ga ma'anarta wannan bayani akan madan ma'anar wannan ayar a farkon tafiya shine fahimtar da Shehu Ibrahim Inyas yake a kanta. Sheikh Ibrahim Inyas ya gamsu da wannan maganar da nayi mana yanzu a farkon al'amari a bisa cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine mai mai mai halittar shiriya ya saka ta a zuciyar bawa amma annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da iko a bisa yin haka zaka ga wannan magana idan ka ɗauki littafin Shehu Ibrahim Inyas mai sunan Jawahirur Rasail wanda dama mun san littafin asali kaman wasiƙunsa ne da kutubobinsa wani daga cikin ɗalibansu na Tijaniya? ya tattara aka mai da shi kamar littafi haka to idan ka ɗauki wannan littafi na Jawahirur Rasail ka buɗe juz'insa na biyu a juz'i na biyu zaka buɗe shafi na 67 juz'i na biyu shafi na 67 za ka ga bayani daga gurin Shehu Ibrahim Inyas akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da ikon kimsa shiriya da halittarta sannan a sanya ta a cikin zuciyar bawa wannan aiki ne na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kadai abin da yake yi shine yayi wa'azi kamar yadda sauran malamai su ma wannan shine haƙƙin su kamar yadda shehinai duk girman su su ma wannan shine haƙƙin su mu koma cikin jawahirur rasail juz'i na biyu shafi na sittin da bakwai. idan ka tafi eh, satara ta ƙarshe ta biyun ƙarshe daga nan zaka ji Shehu Ibrahim yana cewa annabiyu yahdin nasa mu ji maganan nan da kyau annabiyu yahdin nasa annabi yana shiryar da mutane ma'ana yana yi wa mutane nuni zuwa ga abin da zai zama shirya gare su walaysa biqadirin ala khalqil hidayah amma halittar shari'a a sanya ta a zuciyar bawa ya karba, annabi ba shi da ikon yin haka Sheikh Ibrahim ya rubuta annabiyu yahdin nasa wa laysa biqadirin ala khalqil hidayah amma annabi ba shi da iko a bisa halittar ita shari'a sai ya ce bal bari ka jiyar da karatu yake ya dulluhum ala tariqil huda kadai abin da annabi yake yi shine yana musu nuni ne ya dulluhum yana musu nuni zuwa ga tafarki wanda zai zama shirya gare su yace da su ga wannan ku bi nan Allah afwan na'am afwan dulluhum yana musu nuni ne ala tariqil huda zuwa ga tafarki wanda zai zama shirya zuwa gare su walhadi haƙiƙatan haqiqatan amma mai shiryarwa bisa haƙiƙa, shine Allah Ta tabaraka wa ta'ala kaga wannan shine bayanin da na kawo mana a baya nace shine abin da malamai suka tafi akan sa annabi sallallahu alaihi wasallama nuni yake irshadi yake wa'azi yake wannan wa'azin da nunin shine shiryar da yake yi wa mutane yana shiryar da mutane ce ku binan shine daidai kar ku binan bata ne ku yi wannan anan yardar Allah take kada ku yi wannan Allah zai fushi da ku to amma karɓar shiryar karɓar wa'azin gam dakatar da hawa kan tafarkin daidan wannan shi kuma a hannun Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai yake Sheikh Ibrahim ya ce shafi na 67 jawahir rasail annabiyu yahdin nasa wa laysa biqadirin ala khalqil hidayah annabi yana shiryar da mutane ne ta hanyar musu nuni amma walaisa qadirin ba shi da iko ala khalqil hidaya a bisa halittar shiriya bal yadulluhum ala tariqil huda yace bari ka ji shi annabi kawai abin da yake yi yana wa mutane nuni ne zuwa ga tafarkin da yake na shirya. walla hadi haqiqatan huwa Allah amma bisa haqiqa wanda yake shiryarwa shine Allah tabaraka wa ta'ala war rasulu yace kaga da manzon Allah wal alimu da malami wa shaykhu da shehi shehi kowane irin shehi ne shehu tijjani ne shehu abdulkadir ne shehu wane ne wa shehu da shehi kulluhum ice duk gabaki ɗayansu laisa lahum ba su da wani iko illa dilalatu faqat sai nuni kadai ba su da wani nuni ba su da wani iko a bisa mutum ya shirya ko sai nuni illa dilala sai dai kawai su nuna su ce ka bina ya dulluna murid suna nuna wa muridi ne ala ala tariqil ma'ad suna nuna wa muridi tafarkin da shine zai kama ya bi da sadar da shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine asalin abin da Sheikh Ibrahim yake a kansa a cikin littafin Jawahir Rasail gashi mun biya shafi na 67 zuwa 68 a cikin juz'i na biyu to amma da al'amura suka tafi wannan bawan Allah sai ya sauya sai Allah tabaraka Wata ta'ala ya masa jarrabawa sai i sauya a ƙarƙashin wannan fahimta wanda wannan sauyawar da isa ya rubuta ta a cikin littafin tafsirinsa ko in ce ya ambata a tafsirinsa aka ɗauka aka rubuta wanda a ƙarƙashin wannan jawabin shine aka samu wannan mutumin na Zariya wanda ake cewa da shi rigirigi mutumin nan mai yin kwamedi mai kawo su a taga zuti Ya zo yana iyar da irin wannan fahimta ta Sheikh Ibrahim a cikin littafin tafsirin sai ta kai shi ga ya ambaci mummunar aƙida ta Shehu Ibrahim sannan kuma ya ƙara da gishiri wanda wannan gishiri da ya ƙara ya bayu zuwa ga taɓa muhibba da martaba da kima ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maganan nan ta fito yau kusan kwana hudu da ya wuce mun yi sharing ɗinta al'umma sun gani mun zira ido muga ko za a samu wasu masu hankali a cikin ɗariƙar tijjaniya cikin waɗanda suke da'awar cewa su masoya annabi ne sallallahu alaihi wasallam shin a cikin su za a samu wanda da gaske yana san annabin zai fito ya ce wannan magana da rigirigi ya faɗa ba daidai ba ce kuskure ce a ce akwai wani annabi shi ma sunansa wai annabi Muhammad eh, wai sunansa annabi Muhammad amma kuma wai sunansa wai Muhammadin can mai ɓatar da mutanensa? Ɗan ɗariƙar Tijjaniya ya buɗe bakinsa ya ambaci sunan annabi, ya kama da sunansa ya ce Muhammad, ya ce masa wancan, kuma ya ce da shi mai ɓatar da mutane. Wai shi ne Allah ya ce da shi inna kalata Hadiman ahababta. ahbabta. wanda wannan ba shi ne karan fari da ɗariƙar tijjaniya suka dire cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a 'yan watanni ko shekara ɗaya baya da ta wuce an samu a garin Bauchi an samu wani matashi wanda ya karanta ɗaya daga cikin baitukan da Shehu Ibrahim ya yi wa Annabi alaihi salatu wassalam su'ul adab ya ce da Annabi sallama karamin bawan Allah wannan matashi Nasir Ado Musa sunansa ya fito ya maimaita wannan baiti ya fassara shi da Hausar baitin ya ce wa manzon Allah kankanin bawa mafi kankanta a cikin halittun Allah a ɗarika Tijjaniya ya fito da yawansu ba mu ji sun ce komai a kai ba a cikinsu aka samu wani shehi ya fito yake faɗa alanan ya ce yau da za ka zo ka zauna a majalisi gaban shehinka sai annabi Muhammadu ya zo ya kama da sunan manzon Allah ya ce idan annabi Muhammadu ya zo ka tashi ka tafi gurin ka, to daga ranar an kore ka daga cikin halara laifinka shine ka tashi daga gaban shehi ka tafi gurin annabi Muhammadu shi ma a cikin tijjaniya ne a cikin tijjaniya ne aka samu wani mawaƙi hafiz abdallah ya fito yake faɗa da harshensa da lafazinsa da yaren hausa ya ce wallahi ko annabi muhammad ko annabi ya ce na daina kaza ba zan daina ba ƙarara ya ce in ko annabi ne ya ce na daina wallahi ba zan daina ba a cikin ɗariƙar tijjaniya yake kuma ya fito ya faɗi wannan maganar yau mutum na ba taɓa jinsu sun fito sun masa inkari a kai ba a cikin ɗariƙar tijjaniya an samu mutumin da ya fito yana dukan ƙirji a ƙasar Ghana yake yake cewa gaba ɗaya dududu sallama da manzon Allah i kafa guda nawa ce hailala da annabi ya gaba ɗaya guda nawa ce gaba ɗaya annabi Muhammad mutum nawa shigar cikin addinin musulunci yayi ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ɗan ɗariƙar tijjaniya ne kada babansu gabaki ɗaya Abdul Inyas ya ji labari wanda wannan karare kama sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaga to yanzu ga wani an sake samu rigirigi tun yana faɗar wancan ana dariya ya faɗi wancan a yi komedi ya faɗi wancan yau gashi yana yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wancan mutumin mai ɓatar da mutane ina yan tijjaniya masu da'awa cewa su annabi sallama suke so su ne masoya annabi ga dan cikin ku ya ce annabi wancan mutumin kuma ya ce da shi yana ɓatar da mutane ku daina yaudaran mutane kuna batar da su kuna gaya musu ƙarya to amma abin da nake son zan nuni gare shi zuwa ga al'umma shine waccan magana da wannan mutumin ya faɗa wadda asalinta akan ta muka zauna ba a raɗin kansa ya faɗe ta ba da akwai maganar a cikin littafin Sheikh Ibrahim Inyas kusan guri biyu yayi bayani amma bambancin shine wannan magana da ya faɗa cewa yana batar da mutane Sheikh Ibrahim bai faɗe ta ba amma tabbas Sheikh Ibrahim ya ce Annabi sallama guda biyu ne ya ce akwai babba akwai karami wanda wannan ita ma ba karamar gurungun dima bace kuma ba karamin wulakantarwa bane ba a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam asalin abin da Sheikh Ibrahim ya faɗa a dunkule ɗan uwa shine ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama kala biyu ne da akwai annabi a zahiri da akwai kuma annabi Muhammad a baɗini annabi a zahiri sannan kuma annabi sallama a baɗini yace idan baka gane ba akwai annabi babba akwai kuma annabi karami amma duka Muhammadu ne Muhammadu karami daban Muhammadu babba shi ma daban idan baka gane wannan ba sai yake cewa akwai Muhammad bashar Muhammad wanda shi tsura kawai dan adam ne akwai kuma Muhammad da shi ba bashar bane khalifatullah ne halifan Allah to Muhammadul Kabir babba daga cikin Muhammadawan Muhammadu babba shine Muhammadin da yake tasarrufi ta, ta fuskar baɗini da shine kuma shine Muhammadin da yake halifan Allah ko ya ce da kai halifan Allah ko ya ce da kai uh, Muhammadu wanda yake tasarrufi ta baɗini ko kuma ya ce da kai Muhammadu babba al-Kabir to shine wannan Annabi Muhammadu sannan kuma akwai Muhammadu karami Muhammadu Karami annabi Muhammadu fa ake magana akai yace akwai Muhammadu Karami shi nan kuma shine Muhammadin zahiri shine kuma Muhammad Bashar wanda yake balarabe ba Quraishi an haife shi a wannan shine yace to shi wannan shine karamin babban kuma shine wanda ba shi shi ba Bashar bane halifan Allah ne shi da baɗininsa ake la'akari ba la'akari da zahirinsa wannan su suka ce shine nasu wancan karamin shi kuma shine wanda ake cewa da shi innaka la tahdiman ahbabta wanda shine shi kuma wannan rige-rige ya buɗe bakinsa ya ce da shi shine mai batar da mutane mai ƙarami shine wanda Allah ya ce da shi innaka la tahdi ahbabta baka shiryawa sun ɗauki ayar alƙur'ani sun lalata ta sun saka son zuciya sun saka wulakanci wanda wallahi wajibi ne a taka mutanen nan burki akan cin mutuncin da suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama mun gaji da ji wallahi mun gaji da ji haka in dai da gaske suka masu ya annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka yan uwa masu albarka zamu dauki littafin shi malam Ibrahim Inyas din littafin fi da tafsir gashi ne shine wannan zamu karanta za ku ji abin da yake faruwa a ciki wannan juzu'i ne na biyar na littafin fi da tafsir Aya juzu'i na biyar ka bude shafi na 276 a cikin tafsirin suratul shura karshen ta ga abin da yake cewa walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina sai Allah tabaraka wata'ala ya ce wa innaka latahdi kuma tabbaci haƙiƙa kai manzo Allah sallama kana shiryarwa sai Shehu Ibrahim ya ce duu bil wahyi yi ma'ana latahdi shine kana yin kira kana wa'azi kana kiran mutane su shigo addini bil wahyi ta hanyar wahayin da ake saukar maka ila siratin mustaqim kana shirya wata hanyar wahayi zuwa ga tafarki da yake miƙaƙe sai Sheikh Ibrahim ya ce ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam yahdi bil wahyi annabi sallama yana shiryarwa da wahayi ila siratil mustaqim zuwa ga tafarki miƙaƙe allazi huwa dinul islam wanda wannan tafarki shine addinin musulunci innaka la tahdi man ahbabta wa innaka la tahdi ila Siratil mustaqim to anan Sheikh Ibrahim sai ya ce ga ayoyi kuma guda biyu kamar sun ci karo a zahirin su kenan ga innaka la tahdi man ahbabta daban ga kuma wa, uh, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim to ya za a yi wacce ce za a dauka wacce ce ba wacce ce ba sai shek Ibrahim ya ce qultu lakum ina cewa da ku Muhammadun Muhammadani Muhammadun guda biyu ne wanda aka ce da shi wa innaka la tahdi daban wanda kuma aka ce da shi innaka la tahdi man ahbabta shi ma daban Muhammadun Muhammadani. Sheikh Ibrahim ya ce Muhammadu guda biyu ne. Mu wannan maganar kaɗai kafirci ce. Ba addinin musulunci ba ne, ka ce annabi Muhammadu guda biyu ne? Annabi Muhammadu ne guda biyu? Ma'ana wancan da aka yi magana da shi daban, aka ce da shi innaka la tahdi man ahbabta zaman kansa yake. wancan da aka ce da shi aka ce da shi wa innaka tahdi ila siratin mustaqim shi ma daban wani muhammadin ne daban Sheikh Ibrahim shi ake cewa qultu lakum na ce da ku Muhammadun Muhammadani Muhammadu guda biyu ne Muhammadu Sarir akwai Muhammadu ƙarami. kai inna lillahi wa inna ilaihi Ya ce Muhammadu Sarir akwai ƙaramin Muhammadu basharun shi wannan mutum ne ɗan adam min ƙuraishin daga ƙuraishawa ike? min bani hashim ɗan dangin bani hashim ne yuhibbu ma yuhibbuhu banu hashim yana son abin da banu hashim suke so za la hadi man ahabba to shi wannan Muhammadin baya shiryar da wanda ya so Muhammadu Sagir basharun min Qurayshin min Bani Hashim yuhibbu ma yuhibbu Banu Hashim hadha la yahdi man ahabba shi wannan baya san baya shiryar da wanda ya so falam yahtadi Abu Talib wannan sa bai shiryar da Abu Talib ba kenan annabi Muhammadin nan da kuka je ya je gurin Abu Talib kan lokacin da yake kan gadan ajalinsa yana cewa da shi ya baffa na ka ce la ilaha illallah kalima ce zan tsaya maka da ita a gaban Allah wannan Muhammadin da kuka ji ana ba ku labarin sa a tarihi to ba asalin Annabi Muhammadu bane ba da kuka sani wannan karamin Muhammadu ne Muhammadu ne wannan kawai balarabe dan Adam dan Banu Hashim Sheikh Ibrahim bai ke faɗa wannan magana ga manzon Allah ga Annabi Muhammad fa sallallahu alaihi wasallam kai a tarihi ka taɓa jin wani da iyo Annabi irin wannan gantsarar a tarihi kai yanzu ka tambayi kanka da zuciyarka irin ƙaunar da kake wa manzo Allah sallama shin ma'aikin Allah ya cancanci irin waɗannan kalmomi to duk irin waɗannan abubuwan muke gaya mutane wallahi ba kiyayya bace ba ga mutanen nan kar ka mutu ka je wa Allah da irin waɗannan miyagun maganganu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi Allah ba zai dube ka ba sun cuci mutane sun cuci al'umma sun cuci addini kuma wanda za su gaya muku gaskiya, suna ta su a gurinku suna gaya muku ƙarya suna gaya muku ƙarya wallahi ƙarya suke gaya muku idan gaskiya suke gaya muku cewa su masoyan manzon Allah ne dan Allah su zo su gaya muku mako matsayin su akan wannan maganganun annabi Muhammadu karami ne yanzu wannan wanda ya je gurin Abu Talib saboda haka wannan annabi Muhammadu karami din kamar da suke faɗa bai samu ikon shiryar da Abu Talib ba sai ya ce wa Muhammadul Kabir sannan kuma akwai babban Muhammadu allazi huwa khalifatun anillahi tabaraka wa ta'ala wanda shi wannan babban Muhammadu din khalifan Allah ne tabaraka wa ta'ala kullu ma ahabba ahabbahu Allah ta'ala wannan Muhammadu din duk abin da yake so Allah yana son sa sai ya ce to hadha yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim to shi wannan Muhammadu din yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki mikakke wannan ita ce maganar da shi wancan rige-rige na zariya ya ɗauka sai yake cewa wancan Muhammadu ɗin wanda aka ce da shi baya shirya da wanda ya ga dama a madadin ya faɗi wannan kalma ta cewa baya shiryar da wanda ya so sai ya ce shi wancan Muhammadu ɗin baya shirya baya da amfani ko kuma me ce ne ce wancan Muhammadu ɗin me ɓatar da mutanensa? Annabi Muhammadu fa aka gaya wannan kalmar kowa kuma ya ji shek Ibrahim ya faɗa annabi muhammadu guda biyu ne akwai ƙarami akwai babba annabi muhammadin nan ƙarami shine bashar ɗan adam wanda yake ɗan banu hashim kawai balarabe wane ne wane ne sannan kuma akwai muhammadu babba shi wancan ƙaramin muhammadu ɗin shine aka ce da shi innaka la hadiman a ahbabta shi kuma wancan babban muhammadu ɗin shi ne wanda aka ce da shi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim za mu so mu ji bayani daga gurinsu su zo su yi mana bayani yadda aka yi Muhammad ya zama kala biyu mu dai a bagiran mu a madadin mu mun ci Allah ya isa tunda mu ba hukuma ba ne, ballantana mu kama mutum mu je mu gurfanar da shi mu ce ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a haƙƙin wannan kalma da muka je ta baƙanta mana zuciya Allah ya isa kuma haƙƙin annabi Allah baya yafe shi wannan mutumin yau da yana da rai billahi la ilaha ba za mu daga mai kafa ba so wannan ita ce magana ta farko a cikin wannan littafi juz'in sa na na biyar kamar yadda muka ambata a shafi na 276 ya kawo labarin nan ya ce annabi Muhammad nan sallallahu alaihi wasallama ga su guda biyu ne akwai karami akwai babba to idan ka koma cikin juz'in sa na hudu al rabi' juz'i na hudu a cikin tafsirin suratul qasas shi ma idan ka buɗe a tafsirin suratul qasas idan ka buɗe tun daga shafi na 351 zuwa shafi na 354 ita ma dai magana ce sabuwa kuma Sheikh Ibrahim ya ɗauko ta bara mu karanta ta yadda take saboda kada wani ya ce mun yi masa dunkushe Sheikh Ibrahim yake cewa a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala yace ce innaka la tahdi man ahbabta suratul qasas yace da Allah tabaraka wa ta'ala yace da manzo sallama innaka la tahdi man ahbabta wanda wannan kamar yadda ya faɗa a can yace Muhammadin nan karamin Muhammadi ake nufi sai yace nazalat hadhihi al-aya wannan ayat ta sauka ne fi hirsin nabi sallallahu alaihi wa sallam ala imani ammihi abi talib dangane da kwaɗayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu na sanya gabaffansa abu talib ya musulunta sai ce kana Abu Talib yuhibbu Nabi sallallahu alaihi wasallam yace Abu Talib ya kasance yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa hamahu kuma ya bashi kariya ya, tsare shi min kuffari quraishin daga cutarwa ta kafiran quraishawa muddata hayatihi tsawon rayuwarsa wa madahahu Abu Talib ya yabe shi wa nasarahu ya taimake shi wa fa'ala lahu kullu khair kuma ya aikata wa manzo Allah sallama dukkanin wani alheri falamma hanat wafatuhu to amma yayin da wafatin shi Abu Talib ya zo da khala alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam wa qal sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga gurin Abu Talib sai ya ce da shi ya am ya kai baffana qul la ilaha illallah muhammadur rasulullah furta kalmar shahada kalimatan wahida ice kalma ce guda daya ahajju biha laka inda Allah tabaaraka wa ta'ala zan tsaya maka ne maka hujja da ita gaban Allah tabaaraka wa ta'ala fa qala sai Abu Talib ya ce ana uhibbuka wa uhibbu kullama tuhib yace ya Muhammadu ina son ka kuma ina son duk abin da kake so bai da anni aksha an yu an quraish sai dai ina gudun ka da quraishawa su aibata ka anta wa ikhwataka da kai da yan uwanka anna abakum jazi'a cewa babanku Abu Talib yayi rauni zuciyarsa ta karye lokacin mutuwa indal maut falihadha sakamakon haka ne na taka bi shahada sai ya furta kalmar shahada saboda zuciyarsa ta karye ice walaula laula hadha ba dan wannan dalilin ba la qultu hada na furta kalmar shahada shi gudun sa wai abin da yake gudu shine kada bayan ya rasu abu a goranta dangin danginsa a ce da shi to kakanku ko babanku sai da izo mutuwa sannan ya tsorata ya furta kalmar shahada qala Nabiyu, sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da Abu Talib qul ha fade ta wannan kalma wa Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayya julusun hawlahu yaqulun da wannan mutumin Abu Abu Jahl da Abdullah ibn Abi Umayya suna zaune daura da shi Abu Talib suna cewa da shi mut ala dinil ashyakh Abu Talib kakka musulunta kai iyayenka ka mutu a addinin wayannan shehinai namu ma'ana dattijan su na baya Abdul Muttalib wa Abdul Manaf zalika khairul min hada yace wannan mutuwa taka akan addinin wayannan tsofaffi namu shine yafi maka alkhairi sama da wannan hatta kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam to har dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita daga gurin Abu Talib walam yatakallam bil kalima Abu Talib bai furta wannan kalmar shahada ba ba'da zalika ja'ahu al-Abbas to annabi sallallahu eh, Abu Talib ya rasu sai Abbas sai ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama wa qala lahu sai ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama bil kalima Abu Talib ya furta kalmar shahada qala annabi sallallahu alaihi sai annabi sallallahu ya ce lam asma'aha to ko dai ya furta ta ni ban ji ta ba yace to ban ji ya furta kalmar shahada ba sai abu sai Ibrahim ya sai ce hadha huwa sahihu wannan shine ingantaccen zance fi imani Abi Talib dangane da abin da ya shafi imanin Abu Talib ba na Abu Talib bai imani ba bai musulunta ba wa minhum man yaqulu amma daga cikin malamai akwai wanda yake cewa innahu amana cewa Abu Talib ya musulunta wa inna abawayn nabi sallallahu alaihi wasallama ba'athahuma Allahu fi hajjatil wada fa amanna eh, sai ku je fassara muku nan fa amanna wa Abdul Muttalib haka shi ma Abdul Muttalib shi ma ya ya musulunta sai ya ce walakin kullu hadhihi al ahadith sai dai amma ingantacciyar magana shine dukkanin wayannan hadisan da'ifa da'ifai ne ba su da inganci sai ya ce wallahu qadirun ala dhalik duk da cewa Allah dai mai iko ne akan yin haka akan ya tashe su da kuma shi eh, Abdul Muttalib din duka baki daya sai ya ce amma dai bayanan dukkanin su masu rauni ne ba su inganta ba sai ya ce wa karamatun nabi sallallahu alaihi wasallama tastahiqu azamu min hada amma martaba da kima da darajar annabi sallama tana cancantar abu ma sama da haka walakin sahih sai dai abu da yake ingantacce anna ba talib cewa abu talib mata walam yantik bil kalima ji ibrahim inyas yace Abu Talib a kafiri ya mutu bai furta kalmar shahada ba su ilar Rasul sallallahu alaihi wasallam har an tambayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce da shi Abu Talib kana muhsinan ilaik ya Rasulullah Abu Talib ya kasance yana kyautatawa zuwa gare ka amma yanfa'u hadha shay'a yanzu wannan kyautatawar da ya gare ka ba za ta amfane shi da komai ba Ƙala, sai Annabi sallama yace bala kware kuwa ba za ta amfane shi ba wajadtuhu fi ka'ri jahannam ya ce na same shi ko zan same shi a can ƙasan wutar jahannama fa kharajtu sai na fitar da shi hatta kharaja minan nar har ya fita daga cikin wuta ga baki daya wa baqiyat qadamahu amma abin da zai saura a cikin jikin Abu Talib a cikin wuta shine a digadigansa fakat su kadai alan nari akan wuta yagli minhuma dimahu abba tare da haka digadigansa ne kadai a wuta amma kwakwalwarsa tana tafarfasa saboda radadin wuta wannan fa duk Sheikh Ibrahim ne yake ambata saboda akwai masu fana da cewa an ce Abu Talib bai musulunta ba dan izala ne wahabiyawa ne waye waye waye wannan to Sheikh Ibrahim ne shi ma yake fada kida sa kenan kuma ita ce aqidar Sheikh Usman dan Fodiyo shi ma yawwa yawwa mu kai karanta muke yi sai ya ce zan fito da Abu Talib daga cikin wuta jahannama bayan na same shi da a can ciki sannan in na fito da shi zai zama digadigansa ne kadai za a saka musu takalma na wuta to in aka saka masa su sai kwakwalwarsa ita kanta za ta ringa ɗaukan tafasar da ƙasansa ike yi ka ringa jin kwakwalwarsa tana zaɓaɓɓaka saboda masifa sai ya ce lamma harasan nabiyu sallallahu alaihi wasallama ala imani abi talib ya ce to yayin da annabi sallama ya yi kwaɗayi a bisa cewa abu talib ya musulunta walam yuqaddiru Allahu imanahu Allah tabaraka ta'ala bai kadarta abu talib ya imani ba nazalat hazihi al-aya sai wannan aya ta innaka la tahdi man ta ta sauka yace ba za ka iya shirya da shi ba walakin Allah di man ya wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi sani game da waɗanda suke shirya sannan sallama sai sai Sheikh Ibrahim yace annabi sallallahu alaihi wasallam kaga annabi Muhammad sallama min haythu bashariyatihi ta fuskar dan adam takarsa mahabbatuhu li abi talib lam tanfa aba talib ma'ana nan gun zai cire maka wani fikihu ne kamar yadda na ambata mana a baya shi aqida Shehu Ibrahim ya kasa manzon Allah ne gida uku a gida biyu akwai Muhammadu na zahiri akwai kuma Muhammadu na batini wanda Muhammadu na zahiri shine Muhammadu karami Muhammadu na batini kuma shine Muhammadu babba Muhammadu na na zahiri karamin shine basharun dan adam dan eh, dangin Banu Hashim ba Quraishi shi kuma Muhammadu na batini wanda shine Muhammadu babba a aqidarsa shine halifan Allah wanda ba shi da wata nasaba da kowa kamar yadda zamu ji ba shi da nasaba ba shi da yaya ba shi da kani ba shi da baffa shi wannan kawai halifan Allah ne to shi wannan Allah tabaraka wata'ala yana shi wannan yana iya shiryar da wanda ya dama shi kuma wancan karamin ne wanda ba iya shiryar da wanda ya dama wannan afi kihun sa na bata wanda da asali na gaya mana ba akan haka yake ba a cikin jawahir rasail mun biya to shikenan ga abin da yake cewa yace muhabbatu li abi talib lam tanfa abu talib soyayyar da wannan muhammadu din yake yi wa abu talib bata amfane shi ba li'annaha atifiyya faqat domin soyayya ce kawai ta atifa ta al'ada ta ɗabi'a sai yace tabi'iyya soyayya ce ta ɗabi'a wa huwa khalifatun anillahi tabaraka wa ta'ala alhali shi asalin annabi muhammadu ba bashar bane a shi halifan Allah ne a ban ƙasa sai ce to bi hadhan nazar ta yin zuba zuwa ga Muhammadu ta wannan fuskar a matsayinsa na khalifatun anillah yace laisa lahu akun annabi Muhammadu ba shi da wani dan uwa wala qaribun ba shi da wani makusanci ko a ce mahaifiya ko a ce mahaifi ko a ce kanin mahaifi ko a ce kanin mahaifiya ko a ce baffa ko dan baffa duk waɗannan shi Muhammadu khalifatun anillah ba shi da ko ɗaya a ciki ba shi da ko ɗaya kaga anan idan ka kalli wannan maganar shi wancan muhammadin karami sun gama wulakanta shi an ce shi wannan shi ne wanda yake lata hadiman ahbabta da shi ake to wannan kuma shi ne mai nasaba shi ne mai baffa shi ne mai ɗan uwa shi ne mai iyaye to amma shi wannan an ce shi shine rigirige kirawo da cewa mai halakar da al'ummarsa ko mai halakar da mutanensa shi ya ci mutunci to shi kuma wanda yake shine na haƙiƙar a gurin halifan Allah ɗin. to shi kuma ba shi da ƴan uwa ba shi da makusanta ba shi da ak, ba shi da makusanta ba shi da dangi ba shi da kowa Allah ya isa yace bi hadha nazar ta hanyar nazari bisa ga wannan laisa lahu akhun yace shi wannan Muhammadu din bashi da dan uwa wala qaribun bashi da makusanci wala qabila bashi da wata kabila balantana kace masa balarabe wala jinsun yace kai bashi da jinsi ma shi wannan Muhammadu din na asali mai mai amfanin a gurin su bashi da yan uwa bashi da makusanta bashi da kabila bashi da jinsi ba za ka ce da shi namiji bane ba za ka ce da shi mace bane ba za ka ce da shi ɗan adam ba ne ba za ka ce da shi mala'ika ba ne kawai shi halifan Allah ne to shi wannan yana shiryar da wanda ya ga dama yana yin abin da ya dama shi ko wancan da aka ce da shi innaka la tahdi man ahbabta shi wannan basharun ne mun biya a can basharun ne min bani hashim kaza kaza kaza wulakanci wulakanci to kaji shi mai amfanin a gurin nasu laisa lahu akhun wala qaribun wala qabila wala jins duk yan tijjaniya ne da suke wannan hayaniyar irin waɗannan rigingimin su muke son ku fito a yi irin wannan zantukan su su ne ake bin ku bashin su sai ka ga tijjaniya ya zauna yana maka wani zancen banza zancen wofi ga inda ake neman ka kun ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama kwanaki nan muka karanta kun ce annabi sallama shine baban annabi isa ko har yanzu ba ku ba da amsa akai ba kun kasa to yanzu ga wata ita ma ku dora ta akan wacce kuma har yanzu shehu ibrahim ne ba wani ba kuma dai shine cewa annabi sallama karamin bawa har wa yau dai uku Sheikh Ibrahim shi kadai ku cika mutane kun ne da hayaniya Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim ga barna kuma yayi kun kasa kare ta annabi ne baban annabi Isa ya an an, an haifa annabi Isa kafin aure kun ki shiru annabi sallama karamin bawa Ubaidullah fama waladar rahman ha ubaiduhu kun yi shiru yanzu ga wata Muhammadu guda biyu ne da karami da babba da karami da babba halifan Allah da kuma bashar shi bashar din shine innaka la tahdi man ahbabta ga rigirgi kuma ya ƙara fashin baki ya ce an ce shine mai halakar da mutanen shi shi Muhammadu din a gurin ku yan tijjaniya to shi wannan Muhammad nabiyin Muhammadul Kabir Muhammad wanda yake shine ah, shine khalifatun anillah wanda yake ba shi da jinsi ba shi da makusanta ba shi da ɗan uwa yace bi hadhan nazar to ta hanyar nazari zuwa ga wannan fahimtar muhabbatuhu fa. to shi wannan in yana son ka zaka amfana ko in ka so shi zaka amfana yace fali hadha to sakamakon wannan ne sallar subha annabin nan sallallahu alaihi wasallama yayi sallar asuba wa huwa yaqulu fi sujudihi yana fada a cikin sujjadarsa Allahumma izzal islam ya Allah ina roƙonka ka ɗaukaka addinin musulunci bi ahadil umaraini da ɗaya cikin wayannan umar ɗin guda biyu umar uh, umar ibn al-khattab wa abi jahl ibn hisham cikin guda biyun nan ya Allah ina roƙonka ka karfafa musulunci da guda ɗaya fa aslama umar zalika al-yawm ce to a wannan ranar umar ɗin khattab sai musulunta saboda shi wannan Muhammad na nabiyin ne wannan me in me innaka me wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sai yayi roƙo to sai aka musulunta masa da guda ɗaya amma shi wancan Abu Talib da yake karamin Muhammadu ne yake sanya musulunta sai bai musulunta ba shine fa karatun shine karatun sai yace fa aslama Umar zalika al-yawm sai yace annabiyyu alladhi huwa khalifatun anilla to kaga shi annabi Muhammadu wanda shine Khalifan Allah al batina inda ake duba zuwa gare shi shine batini mafuskantarsa batini ne shi wancan da ka sani zahiri ne to shi Muhammadin nan na bawan Allah wanda shine yake khalifan Allah jihatuhul batina mafuskantarsa batini ce lamma ahabba islama Umar yayin da iso musuluntan Umar aslama Umar qaharan Umar bisa tilas ya musulunta fi zalika al a wannan ranar wan nabiyyu ladhi huwa mujarradu insanin amma shi kwaɗaye Muhammadu ɗin annabin wanda shi kawai ɗan adam ne min jinsil bashari wanda ike jinsi ne na ɗan adam tab'ihi ce ɗabi'arsa ya du'uhu ila hubbi qurabatihi ila hubbi qarabatihi yace ɗabi'arsa tana kiransa zuwa ga yaso qarabatihi makusantansa hadhihi almahabba sai yace to wannan soyayyar tasa shi wannan nabiyin kenan ma nafa'at aba talib to ta amfani aba talib ba ɗabi'arsa ita ce ta so shi kawai ya ji a ɗabi'a tun da shi ɗan adam ne kawai wannan shi Muhammadu ɗin kawai sai ya ji yana son ɗan uwansa danginsa makusancinsa Abu Talib to tun da wannan soyayyar ta ƙaramin mu ce sai ta kasance shi Abu Talib ɗin bai amfana ba ma nafa'at Abu Talib bata amfani Abu Talib ba to wannan shine maganar da shi wancan mutumin rigirgi ya yi ta ka ganta gata a juzu'i na hudu sannan kuma gata a cikin juzu'i na biyar a juzu'i na hudu shafi na 351 har zuwa shafi na 354 nan muka biyo baki ɗaya. sannan kuma a juzu'i na biyar idan ka koma cikin tafsirin suratul shura da shafi na 276 a juzu'i na biyar a cikin littafin fi da tafsir zaka samu wannan bayanin filla filla duka kaga kowanne sai da muka karanta shafinsa cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a fahimtar shi Ibrahim kala biyu ne akwai Muhammadin zahiri akwai kuma Muhammadin batini akwai Muhammadu karami akwai Muhammadu babba akwai Muhammad bashar insan rajulun min quraish sannan kuma da akwai Muhammadu wanda yake shi kuma wannan khalifatun ni anillah annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama shine wanda za a dinga irin wannan kwatancin ana masa irin wannan digirgiran ya zama wajibi a fito a masu wannan abin inkari sannan a tsoratar da su a musu wa'azi a musu nasiha a ce su tuba su ji tsoron Allah su daina malamin da ya dora su akan wannan fahimtar kuma akan bata ya dora su ba akan shirya ba kuma bai so su da alkhairi ba da sharri ya so su da shi saboda haka wajibi a gaya musu gaskiya su ji tsoron Allah sannan yan uwa masu albarka abinda nake son nayi mana nuni zuwa gare shi shine babban abin da ikai shi malamin nan nasu Ibrahim Inyas zuwa ga wannan matsalar ta san dole sai ya zo da sabon karatu wanda zai za a ce yayi fice yayi gwaninta wallahi shine san mulki da son shugabanci son mulki son girma son shugabanci wanda wannan babban illa ce da take cutar da addini annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin kab ibn malik yace ma ibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i ala al mali wa sharfi lidinihi annabi sallallahu alaihi wasallama yace kyarkeci ko ka ce kuraye mayunwata guda biyu a ɗebe su a watsa su cikin garke na tumaki Ɓarnar da za su yi ba za su kai ɓarnar da mutum zai yi lokacin da ike cikin kwaɗayin son shugabanci a addini ba da kuma son dukiya duk ɓarnar za su iya wa addini kuma na sallama sai alakanta da cewa ɓarnar da za su yi ba a kansu za ta tsaya ba za ta taɓa addini ne wanda wannan shine asalin abin da ya faru da wannan bawan Allah mun karanta kwanaki tarihinsa abin da ya faru tsakaninsa da ɗan uwansa Muhammadu Khalifa lokacin da mahaifinsa ya rasu Muhammadu Khalifa aka ɗauko aka ɗora shi a matsayin halittaccen halifan gidansu na mahaifinsa na ɗariƙar Tijjaniya garin wanda haka abubuwa suka ci gaba da gudana Muhammad Awal Zariya ya faɗi wannan labarin mun sha karanta littafin saboda haka sai ranar da aka zo ana maulidi a gidansu Shehu Ibrahim an saba an gayyaci manyan baki to shi Sheikh Ibrahim dama bangaren sa bangaren waka yafi kwarewa ana kiransa zai zo zai karanta alburda zai karanta waka kaza da Shehu Ibrahim ya zo sai ya ki fara karatun waƙarsa yadda isa ba ta kasidar maulidi abin da ya dira a kansa kawai sai ya fara cewa duk wanda ike son ya sadu da Allah duk wanda yake son ya sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake sanya ya sadu da Shehu Tijjani to ya zo guri na daga yau ni ne halifan Shehu Tijjani Ga fa halifa yayansa uwa ɗaya uba ɗaya shine halattaccen halifa a cikin taro ya fito ya tozarta shi ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhutani iz annani khalifatu tijani a gurin ya faɗi wannan baituka yace domin ni ni ne halifan Shehu Tijjani a gurin yayan nan nasa itashi ya kirawo mutane aka rike shehu Ibrahim ana masa tofi ana masa rukuya yana ya kai karamin dan kanina me ke damun ka me yasa me ka baka da lafiya ne aka kira masu rukuya suna ta tofa masa addu'o'i masu karanta masa kula'ozai suna yi masu karanta masa kaza suna yi bayan an gama duka wannan har da masu hayaki masu rukiya hayaki suka zo suka kunna wa Shehu Ibrahim yana shaka saboda suna ganin kamar ya zare ya haukace daga ƙarshe ya koma ya baggarin ya baggarin ya koma daji can wani gari ya kafa wanda yanzu shine madinatu kaulaka ta yanzu lokacin gurin yana daji ya koma can ya je kafa tasa zawiya din ce ba zai yi biyayya wa halifan gidansu ba wanda daga ƙarshe duk mun ji abubuwan da suka faru ya aiko ce a bashi tafsirin babansa aka hana shi ya aiko akai kaza abubuwa kala kala wanda daga ƙarshe sai da aka samu duhatsu da shi da yaransa da itara yan barandansa Muhammadu Khalifa ya sa a fitar da su daga cikin masallaci aka ɗebi duwatsu ana jifan su sai da aka fasa masa kafa da aka fasa masa kafa ya fita da gudu da shi da yaransa suka gudu shine ya koma yana karanta wannan mazaku jildi jiharan akhrajuni min makani duna dhanbin ghaira anni hubbu taha fi jinani saboda ƙarya wai wai abin da yasa aka kore shi aka dinga jifansa da duwatsu wai saboda yana son annabi ne alhali gashi juyin mulki yazo iwa yayansa karara to wannan dalili kamar yadda shi ma da kansa ya bayyana a cikin littafin eh, jawahirur rasail cewa ‘yan uwansa sun jefe shi da abubuwa kala-kala sun jefe shi da hauka sun jefe shi da son duniya sun jefe shi da tsafi cewa shi din matsafi ne suka jefe shi da kaza abubuwa kala-kala ya ambata su kusan guda biyar a cikin littafinsa ah, jawahir rasai to abubuwa da yawa suka je suka dinga dawowa waɗansu suka dinga cewa me yasa Sheikh Ibrahim ya bar rigimar da take tsakanin sa da yayansa shin rigimar ta menene rigimar ta san duniya ce ko kuma da gaske shine khalifa din yayin nasa tubabban khalifa ne amma wallahi cikin ikon Allah sai ga Allah tabaraka wa ta'ala ya matsa bakinsa da bakinsa yana faɗa yana cewa abinda aka san mu da shi na rigima akan neman duniya daga yau mun daina ba za mu sake ba to kuma lokacin da in rubuta wannan maganar ya riga ya gama rubuta littafin fi ya gama tafsirin ya zai to kuma idau gyara wayannan abubuwan da yi ban san ba ko an fahimci me nake nufi ya zo daga baya ya yi itirafi akan cewa abin da ake mana zargi da shi ko abin da kuke jin labari gane da mu na cewa mu muna son duniya muna rigima da yayana akan shugabanci wanda wannan shararren abu ne kai irin su tibul anfas nasa da sauran diwaninsa zaka ji karar yana roƙon Allah yana cewa Allah ba ni mulki wa an afuqa alal aqrani ya Allahu Allah ka bani iko na kera sa'annina Allah ka bani iko na yi wa ƴan uwana kaza na kera ƴan uwana Allah ka bani ikon mulki da shugabanci wannan abu ne shahararre a cikin baitukansa da yawa to duk bayan ya gama wa'annan abubuwan ya gama tafsirin a cikin tafsirin da ya rubuta irin wa'annan maganganun da suka san saba da abin da malamai suke akai to kuma sai ya zo sai yana kuma tuba yana cewa Allah yadda ba za a sake ba wannan maganar da bara ku ji ta cikin mamaki wannan ɗaya ne wannan shine littafin Buktaratu min rasail allati darat bayna al-allamatayn al-arifain sayyidi ahmad sukairij wa sayyidi ibrahim yas ita ce wannan rasail ne wasiku ne da suka gudana tsakanin ahmad sukairij da kuma shi shek ibrahim Yas. to bari ka ji abin da shehu ibrahim inyas yake faɗawa sukairij bari ka ji kalmar da ike gaya masa ka bude shafi na tara ar-risalatu thaniya risala ta biyu ar-risalatu thaniya risala ta biyu wallahi a cikin ƙararrai bayyana ya ce abin aka san mu da shi na san ake ji a mu na neman duniya da neman shugabanci ya ce ba za a sake jin sa mu ba farko ga abin da yake cewa bayan yayi gaisuwa yayi yabo ya kawo wasu baituka yake cewa al-ilamu yace akwai sanarwa za mu sanarwa zuwa gare ku malam suka yi raci bi anni lillahi alhamdu a bisa cewa ni Ibrahim Inyas bisa godewa ga Allah kad tamma tafsiri tafsiri na da nake yi ya cika allazi kuntu utalibuka bid du'a fihi ala husnil khatima wanda tsawon lokaci malam suka yi rajina jima ina aiko maka da saƙo a bisa cewa a taya mu da addu'a muna son Allah ya ba mu ikon mu kammala wannan tafsiri bisa kyautatawa to wannan tafsiri da nake yi na kammala wanda shi ma mai taƙiƙi littafi yace isharatan li tafsirihi eh, wanda shine eh, fidiyar li tafsir yace haka yake nufi alladhi kuntu utalibuka bid-du'a fihi ala husnil khatima faqad hasala dhalika lillahi alhamdu wa lahu shukr ce to kammala wannan tafsiri ya samu muna godiya ga Allah fajazakallahu khairan malan suka yi raja Allah maka albarka ya saka ma da alheri wa qad raja'atu ice haqiqa na dawo min almawdi'i alladhi kuntu fihi daga wannan guri da da na je na rabi a ciki na kasance a can fil badiyati a daji a ƙauye wannan gari da na bari na yi wa yayana ta waye na koma ƙauye na je na tare yace to ka sani malam suka yi raji na ji faɗan ka na dawo fil badiyati qasdal hirasati li wa li akhi alhaj muhammad shine alhaj alkhalifa muhammad yace na dawo daga wannan ƙauye wanda na je Walaƙitu muhibbaka yace sannan a hanya ta ta dawowa na haɗu da mutumin masoyin nan naka haƙƙan na gaske al wannan mutumin da yake muqaddami a ɗarika al mai falala asharifa sharifa sharifi AlMunif. sai yace muhammad ibn usman al alami yace na haɗu da wannan malami faqara'ani salama min indika min indikum sai yace da ni ga sallama ga gaisuwa kuna gaishe da mu to wa ballagani sannan sai ya isar mun da wasiyatakum da wasiyarku zuwa gare ni wa ma fi kitabika sannan kuma ya isar min da abin da ke cikin risalan nan taka fi sha'ani akhi al-muqaddam cikin sha'anin dan uwana Muhammadul Khalifa wanda yake muqaddami ne fa saufa yace da sannu malam Ahmad Sukairij la tasma'u minni ma takrahu abadan insha Allah ya ce daga yau ba za ka sake jin abin da kake ƙi daga gurina ba ni Ibrahim Inyas. Duk abin da ka san kana jin labari a kaina na wanda ba ka so ka ji an ce da kai gane na yi kaza ka tsani wannan abin ba ka san sana halaye na ya ce to daga yau ba za ka sake jin su ba minal munaza'ati na abin da isha fi jayayya da ɗan uwana da nake wal munafasati da yin tsira da nake ni da ɗan uwana wa talabir riyasati da neman shugabanci cewa dole ne ne zan zama shugaba wadda'il mashiyahati da kuma da'awar shehuntaka na ce ni ne shehu ni ne halifa shine idda'ul mashiha suka yi raji ya sha rubuta masa wasiƙa ya ce ka ji tsoron Allah ka daina son shugabancin nan ka daina da'awar cewa wai kai shehi ne to shine yanzu yake bawa malam suka yi raji amsa da bakinsa Allah ya buɗe bakinsa yake faɗa ya ce daga yau wannan abin da kake ji a kaina wanda baka so malam suka yi raji ina rantse maka ba za ka sake jinsa ba daga yau na shugabanci wa talabin riyasati da san shugabanci da neman mulki wa da'il mashyakati da kuma da'awar shehuntaka wala atanafasu fi zalika abadan ice daga yau wannan rigimar da nake ni da dan uwana akan shugabanci da shehuntaka ba zan sake yi ba ma'adalla an alab tariqata hablan listiyadil ardil fani yace Allah ya tsare ni in sake yin amfani da ɗariƙa domin na rabauta ko na samu wani abun duniya da yake mai karewa to fa lokacin fa da yake yi tirafi da wayannan abubuwan ya riga ya rubuta fi da tafsir ya riga ya rubuta duk abubuwan nan da ya rubutawa da mutane suke tabata a sanadiyar su kaga manzo Allah sallama ya gaskata yace lokacin da mutum yazo yana neman shugabanci da ɗaukaka da neman duniya da addini sai cutar da addini zai cutar da addini yace da shi to daga yau ba zan ƙara wannan ba wa yusallimu alayka sharif al-mazkur ghaya wa ana ubashshiruka bi annahu tasalaha ma Alkhalifa, khalifa ahsana musalaha wassalam ya ce ga mutuminka kuma halifa yana gaishe ka kuma yana iyar maka da sakon cewa da ni da ɗan uwana halifa mun yi sulhu iyaka iyaka sulhu ka koma wancan littafin na na na hayatu gausis zaman ka ji asalin tarihin yadda i gwagwarmaya da yayan nasa wurin kafa wannan kujerar akan yadda idan dinga kokarin sai ya tura yayan daga kan halifanci yace shi kenan Ibrahim ibn al-Hajj Abdullahi Tijan latafallahu bi yace wanda ya rubuta wannan takarda shine Ibrahim Inyas kaza kaza kaza kaza shikenan risala ta kare sai risala ta uku ga littafin muqtaratu min rasail shafi na tara risala ta biyu ka bakin sai a yi tarafi da wannan so me ya rage kuma me ya rage amma mu abin da ya fi damun mu abin da ya fi damun mu shine hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina gani ba daidai bane ba kuskure ne a zira ido kawai mutane su dinga yin abin da suka ga dama a haƙƙin manzon Allah aƙalla ahlu sunna suna da control suna da hankali suna da malamai manya masu hankali da suke danna zuciyarsu suke kwantar musu da hankali suke cewa ku yi haƙuri kar ku yi faɗa ku yi haƙuri kada ku yi kaza kada ku tada hankalin mutane amma waɗannan kalmomi da ake faɗa sun kai ko tashin duniya ne a yi a kansu sun kai duk wani tashin hankali da za a yi a kansu ba yadda za a yi a social media mutum ya fito ya ce wa annabi muhammadu wai yana batar da mutane kuma a yaɗa kuma daga littafin shehin ya biya ga shi a rubuce Sheikh Ibrahim yana faɗa tafsir da tafsir yanzu mun biya gurin annabi guda biyu ne akwai karami akwai babba akwai wanda yana iya yin kaza akwai wanda baya iya yi wannan wulakanta annabi ne wulakanta annabi ne in dai zaka ji an taba martabar manzo Allah sallama ku, anya kushe ta to zaka ga daga tijjaniya abin yake fita ka rasa mi annabi sallama iyo in tijjaniya ba sa san sa ba sa kimanta lamarin sa sannan idan nasu yayi ba sa san a ce ga wani yayi ba daidai ba kuma in yayin ba za ka ji sun ce komai ba annabi abin siyasa ya zama a gurinku wannan maganar ba mu ji daɗinta ba kuma mun yi Allah wadai da ita kuma wannan ya zama wajibi wajibi ne ga duk wanda yake son annabi sallallahu alaihi wasallama da gaske ya barranta da duk wata magana da za ta fita daga gurin shehu ibrahim da take nuni zuwa ka cutar da manzon Allah daga ciki akwai sanda ice da manzon Allah sallama karamin bawa fama waladar rahmanu wa huwa ubaiduhu wannan ubaiduhu din da yace manzon Allah wulakantarwa ne a sa a gurin duk malamai haramun ne kai tasgirin manzon Allah sallama kace da shi karamin bawan Allah wannan ba ba ba ne bane wulakanci ne amma tijjanawa nawa ne ka taba jin ba tijjani ya fito ya ce wannan abin da aka yi wa annabi sallama kuskure ne ya kuskurantar dan ya kara annabi ba za su iya ba har yaron da ya fito yayi wannan maganar kare shi aka fito akai kare shi aka fito akai mun kawo bayani akan nan gurin mawaƙi ne nasu Hafiz Abdullah ƙarare faɗa a gurin kunnan kowa ya ji yace ko annabi Muhammadu ya fito ya ce in daina maulidi wallahi sai na ce ba zan daina ba Yace kaji wai an ce wai na ce ko annabi ya ce in daina ba zan ce wallahi sai na yi ko annabi ya hana ni ba su taɓa masa inkari sun ce da shi annabi bai cancanta a gaya masa haka ba a kunnen su malamin su ya fito ya ce ko ice in kana gaban shehin ka annabi ya zo idan ka tafi gurin annabi an kore ka daga halara ba su ce komai ba laifi shine mai annabi aka yi wa a nan muka karanta sun ce annabi sallama shine baban annabi isa ko tari ka sun yi sun yadda kuskure ne amma ya za a yi su fito su kuskurantar da shehu ibrahim ya za su iya haka ya za su fito su ce shehu ibrahim ya yi kuskure ba za su iya ba sannan wannan magana ta biyun nan wannan ta ƙarshe wadda ita ce muka tattauna ta yanzu Sheikh Ibrahim ya ce Annabi Muhammadu kala biyu ne akwai babba akwai ƙarami babban shine khalifatun anillah shine mai amfanin kenan shine babban amma shi wannan ba shi da wata alaka da wani ta fuskar dan uwantaka ba shi da dan uwa ba shi da wani makusanci ko kanin mahaifi ko mahaifi ko mahaifiya ko wane ne saboda haka yanzu kaga dan tijjani an yace da kai annabi Muhammad sai ka nemi ya bambance maka wanne ma yake magana a ciki in yace da kai babban yake nufi Muhammadul Kabir to shi wannan yace akai khalifatun ne anillah ba shi da dan uwa ba shi da makusanci mu ko namu annabi Muhammad din sallallahu alaihi wasallama yana da iyaye yana da ƴan uwa yana da makusanta yana da kabila yana da jinsi sannan mu annabi Muhammadun mu wanda aka saukar da da wa innaka latahdi shine dai aka cewa da shi innaka latahdi man ahbabta mu duk shine sai dai kowace ga ma'anarta su kuma a gurin su sun ce Muhammadun nan kala biyu ne Muhammadun nan kala biyu ne bari an ƙara karanta mana na juz'i na hudu na juz'i na hudu saboda shine gajere saboda ƴan uwan da naga sai yanzu suka zo zan karanta sai mi sallama Rago kuma ya rage na al'ummu dai mun sauke nauyin da yake kanmu mun ambaci kurin kuma mun yi Allah wadai da shi kuma mun tabbatar wallahi tallahi keta alfarmar annabi ne kuma wanda suka yi ruwan hukuma ta ɗau mataki a kansu a ƙasar Zaria a kai, ƙasar Zaria ta samar da wata hukuma ko wata lajina sashe ta ta addini wata za ta dinga ladabtar da irin waɗannan abubuwan kaga mutumin nan tun yana faɗar abubuwan da yake faɗa yau gashi ya tsallaka wa haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi fi da tafsir juz'i na hudu eh, juz'i na biyar juz'i na biyar shafi na 276 ƙarshen suratul shura tafsirinta Shekh Ibrahim Inyas yake cewa wa innaka latahdi ice tad'u bil wahyi ila siratin mustaqim sai yace ar-rasul sallallahu alaihi wasallama bil wahyi ila siratil mustaqim alladhi huwa dinul islam sai ce to innaka la tahdi man ahbabta wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim sai Sheikh Ibrahim ya ce qultu lakum ina cewa da ku ya ku muraidaina Muhammadun Muhammadani Muhammadu guda biyu ne juz'i na biyu juz'i na biyar shafi na 276 fi da tafsir Sheikh Ibrahim ya ce qultu lakum ina cewa da ku ya ku masoyana Muhammadun Muhammadani Muhammadu kala biyu ne Muhammadu Sagir akwai Muhammadu Karami basharun shi wannan Muhammadu Karami din bashar ne yau mutum nawa ne zaka zo kana da suna maka rigima suna zagi kun ce da wannan Muhammadu bashar yau gashe Ibrahim yana cewa annabi Muhammadu as-sagir karami sagir karami basharun mutum ɗan adam bashar zalla min bani hashim bashar ne ɗan ƙabilar banu hashim yuhibbu ma yuhibbuhu banu hashim shi wannan yana son abin da banu hashim suke so hadha la yahdi man ahabba to shi wannan baya iya shiryar da wanda iso falam yahtadi abu talib wannan ta sa bai iya shiryar da abu talib ba ma'ana Muhammadin nan da ya je isa mu Abu Talib yana cewa da shi ya am qul la ilaha illallah wannan Muhammad ne sagirun basharun min bani hashim shine to wannan eh, la yahdi man hab wa Muhammadul kabir sannan kuma akwai babban Muhammadu alladhi huwa khalifatun anillah wanda wannan shine khalifan Allah wanda wannan to shine wanda yake shiryar da wanda ya dama kuma ya gaya mana to shi wannan nabi wanda su kuma shine suke cewa shine nasu shi kuma wannan an ce ba shi da nasaba ba shi da kabila ba shi da dangi ba shi da dan ba shi da wani makusanci to sai ka ce ashe annabi Muhammadin mu ma kwata kwata ma ba ne nasu ba in da yau kaji suna maganar annabi Muhammad to ba annabi Muhammadin mu mu da muka sani da shi suke ba wani ne suke magana kansa sa na tabbata yanzu karatu ya fito fili yan uwa masu albarka abin da ya rage shine abubuwa ne guda biyu abu na farko dole mutane su yadda ba su da zaɓi akan cewa Sheikh Ibrahim Inyas ya rubuta sharri da yawa a cikin littafinsa wanda ba ba dare ba rana kullum cikin aikin zakulo su ake ana fito da su ana gaya al'umma ga wata a ciki ya keta alfarmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan makura ta ketawa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ya kamata a yi da shi wannan tijjanawa muke bukatar su zo su ba mu amsa akan wayannan abubuwa da lafazin ubaidu da aka ce manzon Allah da haihuwar annabi Isa biyu da kuma wannan na uku cewa annabi Muhammadu akwai babba akwai karami da irin kalmomin da aka faɗa a kansa a nan gurin su fito su ba ku amsa da wannan za ku auna ku gane masoya annabi ne na gaske ko tantiran azzalumai ne kawai su suke sabatar da ku sun fake da guzuma suna harbi karsana sannan abu na biyu kalmar da rigirigi ya faɗa da ya ambaci Muhammadu karami din nasu na Shehu Ibrahim to da ice wannan Muhammadu din sai kuma ice da shi mai batar da mutanensa A kan maganar Ibrahim yasu babu maganar Muhammadu mai batar da mutane amma shi rigirgi ya faɗa Muhammadu na batar da mutanensa wannan cin mutuncin manzon Allah ne ya kagi magana ya faɗe ta haƙƙin annabi akwai wajabcin a neme shi a tsiye shi akan wannan wannan ba magana komedi da ake yi bane ba wannan magana ce da ta shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni da hukuma ne wallahi tallahi ba zai kwana gidansa ba yau ni da ina da iko na rantse da zatin Allah bi ya kwana a gidansa yau yana cikin komar hukuma wallahi alazim kuma wallahi wallahi wallahi sai ya amsa abin da yi idan hukuncin kisa ya kama kansa wallahi sai an kashe shi wallahi ko kiftawar ido ba zan ba gurin zartar masa da wannan annabi sallallahu alaihi wasallama mu bu mu yadda komai ya taba shi na cutarwa ba kuma duk abin da zai raɓe shi na cuta wallahi za mu iya yin mu wallahi idan ram idan numfashin mu na ƙarshe ne akan sa wallahi tallahi ba za mu kyale ba amma mu ba hukuma bane muna da haƙƙi amma na mu fito mu bayyana mu ce gashi an yi kaza ruwan mutum wanda ya ka dama saboda shi dan tijjaniya ne shi dan gadarar tijjaniya ne shi dan ɗariƙa ne shi ba a taba ɗariƙa a sa? ba a taɓa tijjaniya shi kenan annabi muhammad aka yi wa shi bai shafe shi ba a kai da ka fito ma kai magana haushin ka zai ji ka yi magana akan shehu ka yi magana shi bai damu ba annabi aka gaya wa haka shi annabi dama ba a gabansa yake ba bai damu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to mu wannan ba abin da ya shame mu da shi amma damuwar mu shine wallahi mu haƙƙin annabi wasallama ya fi mu komai ya fi darajar kimar ran mu. kuma za mu ba da rayuwarmu akan annabi kai ba za mu bayar ba mun ba da ita akan manzo Allah sallama da kare shi da kare kimarsa da mutuncinsa dan haka muna shawara waɗanda suke da iko na ɗaukan wani mataki na gaban wannan cikin mahukunta su kira mutumin nan su zauna da shi a kwankwashe shi akan wannan kalma da faɗa manzo Allah sallama ta cewa yana batar da mutane wacce mun faɗa ba ita a littafi sannan kuma wanda ya rubuta shi kuma wannan littafin shi kuma mahukunta shi ma su zauna su tattauna su ga me ya kamata shi ma a yi da Shehu Ibrahim ya kamata shi ma a yi da shi don shi ma ya yi wa annabin irin wayan abubuwan gasu haka za a bar su a littafi mutanen nan suna ɗebo su suna biyawa muna ji ana faɗa wa annabin mu baƙaƙen maganganu muna jin za mu mutu haka za a dinga mana wannan bala'in ana mana wannan turare da, da miyagun maganganu ga annabi in ka ce baka yi daba ce shehu ibrahim ne ya faɗa shikenan ya ci banza ya ce annabi muhammadu guda biyu ne akwai karami akwai babba yanzu kawai tunda shehu ibrahim ne ya faɗa shikenan ya faɗi banza ya rubuta ya faɗa faɗa yi aka rubuta yanzu ga ɗalibansa suna ɗiba suna cutar da mu da su mu dai ba za mu yafe ba da sakan ɗaya ba za mu taɓa yafewa ba kuma mun sa kafar wando ɗaya da wa'annan mutanen kuma za mu saka ido za mu ga shin suwaye suke ƙaunar annaba a cikinsu suwaye suke ƙaunar manzo Allah sallama da gaske a cikinsu waɗanda za su fito su barranta da irin wa'annan maganganun da suke yakushin annabi sallallahu alaihi wasallama ko da ku shehu ibrahim ne ya faɗa ko da ku shehu tijjani ne ya faɗa kai ko da ku kowaye ya faɗe su a duniya ko ko za su bar magana tun da shehu ibrahim ne ya faɗa sai su yi shur annabi sallama ya je ta zama da wannan kazanta da suke faɗa su annabi bai dame su ba in dai mutuncin shehu ibrahim na nan wannan shine abin da za mu kawo a takaice wallahi ina karatun raina ɓaci yake yi Yana ɓaci yake yi wallahi ba ma san irin wayannan abubuwan su dinga faruwa an bar mutane cikin masifa mutumin nan da ya asasa wannan bala'in hotunansa babu a su ko ina ka je ga hotonsa almajiri ya sakala hotonsa a wuya kana kallonsa kana tuna maganganun da ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama almajiri ya liƙa shi a jikin roba mai mota ya liƙa shi a jikin mota ga maganganu kuma da ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na rashin kirki duk sanda ka ganshi sai ka tana irin wayannan maganganu ya ce wa annabi karamin bawa Allah ya isa ya ce wa manzo sallama kaza ya ce masa kaza yau kuma ga wannan Allah tabaraka wa ta'ala ka shirye mu ka gyara halayen mu ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka da sunayenka mafiya kyawu da sifofinka mafiya cika da kamala ya Allah tabaraka wa ta'ala ka shiryar da mu ta farkin daidai ce ya Allah mutanen da aka yi musu tarko da ɗariƙar tijjaniya aka halakar da su aka ɓatar da su aka saka musu waɗannan miyagun aƙidu suke jin cewa za su iya faɗar magana a haƙƙin annabi ta yakushi sannan su yi shiru a bakinsu saboda shehu ne ya faɗe ta ba za su iya kuskurantar da shehu don su kare annabi ba ya Allah ka shiryar da su ya Allah ka nuna musu cewa wannan abin da suke yi kuskure ne su fahimta ba buru muke su mutu a haka ba don wallahi duk wanda in mutu ya je wa Allah da irin wa'annan aqidin na Shehu Ibrahim wallahi ba zai samu rahamar Allah ba wallahi wallahi wallahi ba zai samu rahamar Allah ba dan dariƙa ka zauna kai kaɗai kai tunani ka zauna a ɗaki ka tambayi kanka tsakaninka da Allah shin annabi ya cancanci haka kaka kalle ni a matsayin ahlus sunna da nake maka nasiha kaka kalle ni a matsayin wai ni maƙiyin ɗariƙa ne ko ni maƙiyin ne a'a kalle ni a matsayin mai maka nasiha dauki kalma ta wata nasiha je ka daki ka ji shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya cancanci abinda hafiz abdullahi gaya masa cewa ko annabi ya ce na daina kaza sai na yi ka tambayi kanka wannan idan ta bayyana gare ka cewa annabi bai cancanta a gaya masa haka ba sai ka tambayi kanka me yasa malaman dariqa ba su fito sun wa hafiz abdullahi raddin wannan abin ba suka yi mai shiru Allah zai iya haska maka wani abu zaka fahimta ka ƙara tambayi kanka shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya cancanci abinda shehu ibrahim ya ce da shi ƙaramin bawan allah bai cancanci a gaya masa haka ba shin me yasa malaman ɗariƙa ba su fito sun yi inkarin wannan ƙaramin bawan allah da shehu ibrahim ya ce manzon allah ba na biyu kenan abu na uku ka tambayi kanka a lokacin da abdul inyas ko da yake abdul inyas alhamdulillah an fito da yawa mutane sun yi inkarinsa saboda abin da ya faɗa na zahiri ne idan ya kama sunan manzo Allah sallama yace zai taka wuyansa wannan abu ne da ko mara hankali ma ya fahimci abin a zahiri to amma ka tambayi kanka a game da sha'anin haihuwar Annabi Isa shin wannan abubuwan da aka kawo Annabi sallama ya cancance su idan bai cancance su ba imanin ka da irin kaunar da kake wa manzon Allah sallama to ka tambaya me ya hana su su yi magana akai sannan wannan na ƙarshe da muka kawo gashi rigirgi ya fito ya ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana batar da mutanensa yace wancan Muhammadin ne, batar da mutane shin annabi ya cancanci a gaya masa haka bai cancanta ba imaninka ko a san da kake yi wa manzon Allah ko to tambayi a cikin malaman ku na dariqa wa ya fito ya inkarin wannan maganar yace wancan shehin da ya faɗa kuskure yayi bai kyauta ba ya gaya wa annabi mummunan magana ya kamata a ladabtar da shi saboda ya yi wa annabi rashin kunya ka ji shehin ka yayi kuma still ka yadda annabi suke so har yanzu ka yadda annabi suke karewa Allah zai iya buɗe maka haske ka gani la'alla abubuwan da aka jima ana gaya maka idan da a ce kana yi wa kanka wannan hisabin kana wa kanka waɗannan tambayoyin zaka samu amsoshin da kanka zaka samu amsoshin da kanka a hankali sannan ga wannan ta ƙarshe an ce annabi sallallahu alaihi wasallama kala biyu ne akwai ƙarami karamin annabi Muhammadu Muhammadu kala biyu akwai babba akwai ƙarami ƙaramin Muhammadu shine Muhammadin zahiri ƙaramin Muhammadu shine Bashar ɗan Banu Hashim to shi wannan la hadi man habba. sannan kuma akwai Muhammad na baɗini wanda shine Muhammadul Kabir babban Muhammadu kenan to shi wannan khalifatun ne anillah saboda haka wancan Muhammadu da ya je gurin Abu Talib yana cewa Abu Talib ka musulunta shi wannan karamin Muhammadu ne karamin Muhammadu haka ya kirawo shi ka tambayi kanka a matsayin ka na dan dariƙa kaka kalle ni a matsayin kawai wai ko dan izala ko kaza yana a'a dauki nasihar da nake maka ka tambayi kanka shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya cancanci waɗannan abubuwa bai cancance su ba wane ne yi masa su shehu ibrahim yayi shehuwa ne ya yi wane mataki aka ɗauka a kai wane mataki shehiranka da suke cewa su su ne masoya annabi suke me suka yi a kai ga shehu ibrahim ya gaya annabi wa'yan abubuwa ga shi mun biya can ya ce da shi ƙaramin bawa me suka yi a kai haka yi kamata dama a mu'amalanci soyayyar annabi la wallah saboda haka dole mu ji tsoron Allah mu gaya wa kanmu gaskiya sannan mu tuba lokacin da ta bayyana gare mu cewa wani abu da muke tafi a kansa kuskure ne ba daidai ba ne duk wani shehi da zaka kalla ya hure maka kunne gaya maka kaza ran da ka mutu kun rabu da shi kuma ba zai iya tsinana maka komai ba kuma dan ka gane ba zai iya tsinana maka komai ba ɗauki littafin tafsirin ka na ya da tafsir buɗe gurin nan da muka biya duka guda biyun je ka zauna gabansa ka ce malam ga gurin nan an ce yi min bayani na gane ya aka yi annabi muhammad ya zama guda biyu ya akai annabi Muhammad ya zama haka yi maka bayani Kai kai dan adam ne Allah ya baka kwakwalwa in aka yi maka kama kama zaka gane in aka rubuta ka zaka gane in aka rena maka hankali ma zaka gane daga nan zaka gane wa wa'anda ake cewa da kai makiyanka ne ahli sunna wallahi zaka gane masoyanka ne zaka gane masoyanka ne dan haka wa'annan abubuwa guda biyu muna yin roko zuwa ga waɗanda suke da alhaki da su ɗaukan mana mataki akan abubuwan nan guda biyu na farko shehu ibrahim da littattafansa da aka rubuta irin waɗannan abubuwan na biyu waɗanda irin waɗannan maganganun suke fitowa daga gurinsu wane mataki za a ɗauka a kansu yanzu ga rigirgi ya fito ya faɗi mummunan magana nan ta shehu ibrahim cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kala biyu ne sannan ya ƙara da tasa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama mai ɓatar da mutanensa alhali shi ibrahim bai rubuta wannan littafin sa ba shi rigirgi shi ya kirkira muhammadin can mai batar da mutanen shi shikenan ya faɗi banza annabi haka za mu yi masa a'a kakka duba izala kakka duba Ɗarika, kakka duba komai ka duba annabin kai abin da ya kamata abin da muka faɗa na daidai Allah tabaraka wata'ala ya ba mu ladansa na kuskure kuma da tuntuɓin harshe Allah tabaraka wata'ala ya fi mana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.